وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون kuma shi ne shi kaɗai Allah yake rayawa babu mai rayawa koma bayansa kuma shi kaɗai ne mai kashewa babu mai kashewa koma bayansa kuma shi kaɗai ne yake da ikon ƙaddar sassaɓawar dare da rana wajen duhu da haske da tsayi da gajarta shin ba kwa hankaltar ikonsa da kaɗaiduwarsa da halitta da gudanarwa ne